اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا يا رب العالمين يقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kamu rana irin wannan yau ranar Laraba. ranar takwas ga watan wato watan Ramadan na hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ranar take ishirin da biyar kenan ga watan biyu na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda Allah baraka wata alaƙa dare mu da zuwa wannan rana da kuma zuwa wannan lokaci domin ci gaba da abin da muka saba gabatarwa na daga tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah ya so mu karanta gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu muna cikin sura mai albarka suratul bakara aya ta nawa za tashi yau aya ta sittin da bakwai haka ne ko to kamar yadda muka gangaro muke magana dai cikin wannan sura mai albarka Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labarin Yahudawa ne, waɗanda suka yi zamani da fir'auna a cikin wulaƙanci, yana kwankwaɗa musu mummunar azaba. To yau Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙaddar an halakar da fir'auna, yanzu duniya ta zamo tasu, saboda haka ya rage su bi Allah da takawa gwargwadon hali, har ma an ba annabi Musa littafin attaura domin ya zo ya musu wa'azi su bi Allah yadda ya dace. su samu damar yin ibada bisa tsari wanda Allah ya tabbatar musu a cikin littafin attaura. To kuma kashi ya suka biyo baya da butulce-butulce, wa'inda suka yi ta yi annabi Musa, suka dinga yi Allah butulce a kan duk abin da aka umarce su. Mun ji waɗansu butulce-butulce da suka yi nan baya, har sun kai inda suke cewa ba za su taɓa imani da annabi Musa ba, sai in ya nuna musu Allah ƙarara sun gan shi da ido. kuma suka faɗi wannan maganar ƙarara ba kunya ba tsoro to har ila yau dai ci gaba ne da bamu labarin irin butulcin da banu Isra'ila suka yi a zamanin Annabi Musa alaihi salatu wassalam amma kuma tare da wannan duk sanda suka samu kansu cikin tsanani suka ga haza to kuma sukan koma ne wajen Annabi Musa su nemi Annabi Musa yi addu'a Allah ya kauda wannan bala'i Allah ya kau da wannan masifa da zaran masifa ta kauce to kuma su sake komawa a cikin halin su wato na butulci da kafirci ana cikin wannan wata rana sai aka tsinci gawar wani babban mutum babba ne a cikinsu aka samu an kashe shi waɗansu sun dare sun kashe shi ba a san ko suwaye suka kashe shi ba saboda haka aka dinga zarge-zarge ana zargin suwane ne a asuwane ne a asuwane ne tun da sun kai wannan matsayi sai suka ce to a koma wajen annabi Musa mana ya roƙi Allah Allah ya bayyana muna wane ne ya kashe muna wannan babban mutum don a san matakin da za a ɗauka kan shi tun da shi annabin Allah ne kagar suka ga haza sun yadda shi annabin Allah ne sun yadda kuma Allah yana amsar addu'ar shi amma kuma in masifa ta wuce to kuma babu wanda suke ƙi suke ƙyama kamar kuma annabi Musa to shi ne suka tafi wajen annabi Musa dan su tambaye shi ko suka tambaye shi suna so ya yi addu'a Allah ya bayyanar da wanda ya kashe musu wannan babban mutum. Annabi Musa yi addu'a Allah ta baraka wata ala ya ba da umarnin yadda za a yi har a samu a gano wanda ya wannan kisan kai. Gashi ne shi ne Allah zai ci gaba da ba mu labarin yadda abin ya gudana da yadda aka gano wanda ya kisan kan nan gashi nan Allah ya ce mai. Na'am, Allah ta wa ta'ala ya ce, Wa izi ƙala Musa li ƙaumihi, tuna lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanen shi, bayan sun zo sun kame wancan kuka na an kashe wani babba, ana buƙatar ya roƙi Allah, Allah ya bayyana wane ne ya kashe. To, annabi Musa ya addu'a, Allah ya faɗi mishi yadda za a yi, to ga shi nan yana faɗi masu banu Isra'ila ga yadda za a yi. Ya ce musu, Inna Allah ya amurakum, Allah yana ku in kuna so a gano waɗanda suka yi kisan kan nan, an ta zaba baƙara, ku yanka wata saniya, ku sami saniya kowace iri ma, kurin ku yanka, daga yanka saniyan nan ne Allah zai faɗi yadda za a yi na a gane wanda ya kisan kan nan. Su kuma suna jin haka daga wajen annabi Musa, ƙalohi suka ce mashi haba Musa, a tattaki zuna huzuwa, ya za ka riƙe mana izgili. ya za ka yi riƙe mana gatse mu muna maganar a tada wani ko kuma a yadda za a gane wanda ya kisan kai kai kuma kana yanka saniya. ka ɗauki maganar mu maganar wasa me ka ɗauke mu ne qal annabi Musa sai ya ce a'a a'udhu billahi an a akuna min jahilin Allah ya tsare ni in zamo cikin jahilai masu yin gatse ga mutane masu yi wa mutane izgili yi wa mutane izgilanci ai abin nan haramun ne Allah ya tsare ni da aikata wannan ko kuka ce in roƙi Allah Allah ya bayyanar da wanda ya wannan kisan kai na faɗi ma Allah Allah ne ya ce ku yanka tsaniya to yanzu sun tabbatar dai ba izgili yake musu ba dan dama shi annabi Musa ba mai izgili bane annabawan Allah gabaki ɗayansu ba masu izgili bane suka sakankance suka ce to tunda hakan aka ce bari mu ji kuma sai suka ce me na'am ƙalu, sai suka ce to ya Musa tun da haka ne sai an yanka saniyan nan ne za a gane wanda ya kisan kai na rabba ka to ka ƙara roƙa mana ubangijin naka kaga ubangijin naka ba ubangijin namu ba an gani ko yubayyin lana ma ya bayyana muna wacce saniyar za mu yanka a san da aka ce su yanka saniyar can da sun yanka koma wace irin saniya shi kenan. umarnin kenan amma ya suka tsananta ma kansu dan tsaurin kai dan neman dai shishigi da wuce gona da iri wai a bayyana musu wace irin saniyar za su yanka ma'ana shekarun sani ya shekara nawa ya shekara nawa ake so mu yanka qal annabi Musa sai ya roki Allah sai Allah ya faɗi mashi ga yanda za a yi aka ƙara tsananta musu annabi Musa sai ya ce musu inna ya kulu, to abinda Allah yake ce a faɗi muku ha bakaratu, ita wannan saniyar da za a yanka wata irin saniya ce la faridun ba tsohuwa bace wala bikirun ba yarinya bace awanin na za tana tsakatsakin haka ba ‘yan maraƙa bace ba kuma tsohuwa bace tana nan tsakatsakin waɗannan shekaru fafa alwa ma Umar ku je ku aikata abin da aka umarce ku ku tafi ku neme ta ku yanka tun farko da sun yanka kowace saniya da shi kenan ba wata matsala amma sun tsananta ma kansu sai Allah ya ƙara tsananta musu to sun tafi sun nema koko me biyo baya

Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qalu du'u lana rabbaka sai suka kare cewa to ka roƙa mana ubangijin kaya ya Musa yubayyin lana ma launuha ya bayyana muna kalar saniyar shin fara ce sal ko ko baka ce ko ko ja ce ya kalar ta yake qal annabi Musa bayan ya roƙi Allah sai Allah ya faɗi musu sai yake bayyana musu innahu yaqulu Allah yana ce a faɗe muku innaha baqaratun ita wannan saniya wata irin saniya ce safara'un mai ruwan gold faqi'ul launaha tana kuma da kyawun gani tasirrun naziri tana farantarin duk wanda ya ganta gaba ta saniya ce mai ruwan gold mai kyawun gani duk wanda ya ganta zai sha'awar ya ƙara duba ya kalle ta qalu suka ƙara cewa ya Musa ud'u lana rabbaka kada ya ƙara roƙa mana ubangijin nan naka yubayyin lana ya ƙara bayyana muna mahiya wace ce saniyan nan ne innal baqara tashabaha alaina domin wannan saniya ta rikice mana mun kasa gano ta wa inna insha Allahu la muhtadin in Allah ya so daga wannan dai aka faɗe mana to za mu iya gano ta a faɗe mana wace irin saniya ce wannan qal annabi Musa sai ya ce bayan ya roƙi Allah ya kolo, Allah yana cewa a faɗe muku ha baqaratun ita wannan saniya wata irin saniya ce la zalulun tusirul arada ba ba ce mai aikin gona ba ta huda ba saniya huda bace an gane wala tusqil harsa ko ba a bar ruwa da ita ba ta jan ruwa ana bar ruwa musallamatul lashi ya tafiha garau take ba ta da kowane irin tabo lafiya lau take ko sassa ce suka yi dogon tunani duk garin nan wace saniya ce wacce ba a huda da ita wace saniya ce take tilkakka da suka gano wata saniya ce ta wani yaro ko waɗansu yara marayu ubansu ya rasu ya ban musu bai ban musu komai na gado ba sai wannan saniya ita kaɗai ce suke da ita ita suka sa gaba ita suke gudu su gaba ki ɗaya na kanta suka ce to muna tunanin saniyan nan ko ta marayin cance saboda ita ake so a saya a yanka sannan Allah zai bayyana yadda aka yi kisan kan nan ana ji ita bil da suka ce mu to yanzu ka faɗi gaskiya ka ji fa wato tun da ba gaskiya ya faɗa ba Allahu akbar qalu al'ana ita bil haqqi suka ce ai yanzu ka faɗi gaskiya ya Musa mutan ce ka ɗauke koko na'am hoha. sai suka tafi suka nemi wannan saniya suka saya suka yanka wa ma kadu ya fa'aluna sun kusa su kasa sayan wannan saniya, domin sanda suka je wajen waɗannan yara, waɗannan marayu inda Allah ya magamu da katar, za a sai saniyarsu, za a soma ciniki to nawa za a biya ku, suka ce a'a, in kun yadda a yanka saniya, fatar saniyar in aka feɗe, a yi taiki ita ma'ana a yi jaka, ku cika mana jakan nan da zinariya. in kun yarda a yanka in ba ku yarda ba shi kenan to gashi sun tsananta ma kansu sun dinga bincike binciken wata saniya tun asali da sun yi ka kowace saniya da shi kenan amma suka dinga wani aka dinga tsananta musu to ga wannan saniya dai mai nan alamu ita kaɗai ce a garin kuma an ce sai an yanka ta saboda haka kuma ga yanda masu saniya suka ce a feɗa saniya jakar ko fatar sai a ɗinke ta a yi jaka a dinga zira zinariya sai ta cika to shi ne kuɗin saniya ba yadda za su suka yadda kamar dai a kasa yanka don tsada wa ma kado ya fa'alu kamar su fasa saboda ta yi tsada su kuma yara Allah ya kashe ya ba su sun samu ganima sun samu gado aka yadda dai aka shiga yarjejeniya aka yi rubutu an tabbatar da za a yanka saniya a feɗe fatan nan za a yi jaka da ita a cika musu ita cef da zinariya shi ne biyansu Allah akbar to abin da ya faru kenan sannan aka yanka saniya sannan abin da ya faru ya faru sannan abin da ya faru ya faru to Allah tabaraka wa ta'ala zai faɗe mana menene dalilin ma da yasa aka yanka saniyan nan kamar na faɗi ɗazu wani mutum ne aka kashe aka rasa suwa suka kashe shi shi ne ya sanya za a yanka wannan saniya aka dinga wannan ta taɓurza har aka kai dai ga wannan yarjejeniya an samu saniyan nan har amma an saya ga kuma yadda za a yi biya aka yanka saniya aka ce to ya musa ga saniya mun yanka ya za a yi sai allah ta baraka wa ta'ala ya faɗi ma annabi musa ga yadda za a yi

na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idza qataltum nafsan ku tuna me ya jawo wannan tarka tarka ne wai ai wani rai ne aka kashe na wani babban mutum faddara atun fiha kuka dinga tunkuɗe ne a ce su wane ne a ce a a ƙarya ne su wane ne aka dinga zarge-zargen mutane aka dinga ɗora laifin akan mutane an zargi mutane da yawa to ana so a gano gaskiya wallahu mukhrijum ma kuntum takatumun Allah mai fitar da abin da kuke ɓoyewa ne, Allah ya san wa’in suka yi kisan, don haka aka ce ku yanka saniya, inda kun yanka kowace saniya da ce kenan, kuka dinga tsananta ma kanku aka dinga tsananta muku, har kuka kai kun sai saniya mai tsada. An gani, to yanzu ga saniya an yanka, ya za a yi. Allah ya ce faƙulna, sai muka ce annabi Musa ya faɗe musu, yarda bi ba'ariha, ku yanki wani ɓangare jikin naman saniyan nan, ku bigi wannan gawa ya suka yanki wani bangare na jikin saniyan nan malaman tafsir suka ce suka yanki harshen saniya suka yanki harshen saniya suka bigi wannan gawa kurin sai tashi tangara sai miƙe zaune daram ya aka yi wani ya ce ai da wani da wani ne suka kashe ni ya ambaci sunan waɗansu mutane su biyu waɗanda suke wato ɗanwa da kane ne da baban shi da babansu uwa ɗaya uba ɗaya saboda bai da ɗa bai da jika suka haɗa kai suka kashe shi don su gaje dukiyar shi an gani ko don su gaje dukiyar ya tashi ya tona asiri ya ce ai da wane da wane su ne suka kashe ni bayan ya gama an gama hiyar da shi ya koma ya kwanta ya mutu dama mataccen ne Allahu akbar Allah ya ce mun yi muku wannan ne ya ko mutane ya ku banu isra'ila dan mu nuna muku aya kazalika yuhyi Allahul mauta yadda kuka ga Allah ya raya wannan mutum yanzu bayan kun tabbatar ya mutu har ya tashi kuka yi hira da shi ya ba ku labari sahihi sannan ya koma ya mutu to fa haka Allah zai tayar da matattu gobe kiyama duk wanda ya mutu Allah zai tayar da shi kamar yadda ya tayar da wannan mutum wayurikum ayatihi Allah yana nuna muku ayoyin shi allah la'allakum taqilun domin ku hankalta ku yadda in an mutu Allah yana da ikon iya tayar da matattu ga shi dai ya tayar gaban ku dama duk wani zagaye zagayen wannan aya ce ake so a tabbatar saboda taurin kai da tsaurin ido irin na Yahudawa a tabbatar musu da wannan dan su saduda su dawo su bi Allah da takawa su yadda bayan an mutu za a tashi za a yi hisabi akan idan su aka yi wannan shikenan su wa'annan mutane da suka kashe wancan bawan Allah aka haramta musu gado dama sun yi ne don su gaji dukiyar aka haramta musu ko an kashe su ko ba a kashe su ba nasi dai bai tabbatar da wannan ba amma malaman tafsir sun tabbatar da cewa an haramta musu samun gado hasali ma waɗansu malaman suna ga an kashe su domin hukuncin kenan ko cikin attaura nafsi bin nafsi wa katamna fihim fil kitabi ko annafs bin nafs an rubuta mu yahuda cikin attaura ana kashe rai in ya kashe rai da haka su ma dai an kashe su Allah ya kyauta to cikin wannan kisa akwai darussa da yawa na farko dai ana nuna muna wato Allah yana da ikon tayar da matattu ba ga yahudawa kaɗai ba mu ma an muna wa'azi wa'anda ma da suke da shakka shakka to sakankance yanzu Allah yana iya tayar da matattu abu na gaba yana nuna mana in an ce yi kaza ta ɓangaren addini to kada ka tsananta tsaya inna Allah ya tsaye da kai ƙoƙarin ƙara bincike bincike sai ka ƙwaƙulo su ƙwaƙule ƙwaƙule to ka ƙwaƙulo ma kanka abin da baka iyawa zakara wajen tore tone yake tono wuka an gane wannan ko addini yusrun wala yushaddu din ahadun illa galabahu haka manzon Allah ya faɗa addinin Allah abu ne mai sauki babu wanda zai tsananta cikin addini sai ya kwakulo abin da zai gagare shi da haka in an ce kaza ake yi to ɗaya kurin kai kokarin sai ka ji dan me aka ce a yi waye ta ila kai ka dinka kwakule kwakule sai ka kwakulo ma kanka wani abu wanda zai gagare ka kamar yadda yahudawa suka yi ɗabi'a ce wanda irin ta yahudawa kwakule kwakule an gane wannan ko sai a dinka tsananta musu to mu ma yanzu in muka dinga irin wannan a dinga tsananta muna har sai mun kai inda ba mu iyawa to addini abin da ake nema bin umarnin Allah in dai ya tabbata Allah ne ya ce in ya tabbata manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan ka gane me yasa aka ce kayi baka gane ba ranka ya dauka bai dauka ba zuciyarka ta fahimta ko bata fahimta ba jaraba aikata shi Allah shi ya santa inna zai biya bukata shi ya santa abinda zaka yi baka lada mun karanci wannan cikin wannan kisa domin inda sun yi ka kowace saniya da ta isa amma suka dinga tsananta ma kansu har kuma Allah dinga tsananta musu sannan cikin kisar kuma akwai jagoran abu take karantarwa shine ma dalilin zuwanta nuna mana tsaurin kai irin na Yahudawa su suka fara irin wannan tsanance tsanancen kaga sun ɗauki annabi Musa ya musu izgili da ya tabbatar bai musu izgili ba su sai suka yi mashi izgili suka yi kuma Allah izgili domin wa'annan tambaye tambayen ai izgili ne shi ya kamata ya ce don me kuke ma addinin Allah izgili don me kuke fadar Allah izgili kamar yadda suka zarge shi akan yi musu izgili ashe kun ga su ne masu izgilanci Allah ya kare to yanzu ga mutanen nan ko kuma ga mutumin nan dai ya tashi ya faɗo waɗanda suka kashe shi an kamo su sun tabbatar babu shakka su ne dan me kuka kashe shi wa ai mun ga bai da ɗane bai da jika mu ne makusantan shi na kusa kuma ga dukiya kamar ruwa da haka muka so mu kashe shi dan mu gaje dukiyar an gani aka haramta musu gadan kuma aka kashe su kaga magana ta zo ƙarshe ya kamata yahuda su saduda su yadda da abin da annabi musa yake faɗi musu gaskiya ne daga allah ne su yadda annabin allah ne in da can ma suna shakka shakka to yanzu kam aya ta ƙara bayyana

وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله Allah baraka wa ta'ala ya ce, Sun maƙasat ƙulubukum, amma duk da wannan abin da ya faru gabanku Yahudawa, sai zukatanku suka ƙara ƙeƙashewa, kuka ƙara nisa da fahimtar gaskiya, kuka ƙara nisa da biyayya ga annabi Musa, kuka ƙara nisa ga biyayya ga ayoyin Allah, banda abin da ya gudana gabanku ƙarara. An gani? Dama ashe sai sun ji wuya ne ko an kawo kan abin da ya gagare su sai su dawo ga annabi Musa su ce ka roƙa mana ubangijin naka ula na rabbaka ka gani su ba nasu ba ne in kuma aka samu warwara bukata ta biya to shi kenan yanzu kuma su masu wayau ne su masu dabara ne an wuce maganar fatawar annabi Musa an wuce mai Allah ya ce mai manzon Allah ya ce sai zuciya ta ƙeƙashe, sai zuciya ta ƙeƙashe, duk baya wannan fahiya kal hijara zukatan suka zamo kamar dutse wajen tauri da sandarewa au ashaddu qasawa kai sun fi ma dutse kashewa sun fi dutse sandarewa domin me domin wa inna min hijarati akan samu wani dutse daga cikin duwatsu lama ya fajaru minhu al anhar daga gorama gulbi yana bulbulowa cikin dutsen waɗansu guraren zaka je ka ga ruwa idan ruwa yana bulbulowa kan dutse yana gangarowa kaga ashe cikin duwatsu akwai wanda yake da taushin da yake fidda ruwa wa inna minha kuma daga cikin duwatsun zaka samu wani dutsen lama yashaqqaqu wanda yake tsaddagewa fa yakhruju minhu lama kaga ruwa yana fitowa ta ko ina daga kan dutsen mafi yawan manya-manyan koramu na duniya daga kan duwatsu suke gangarowa tafi kasar Kenya akwai dutsen suke ce ma Kilimanjaro a kafin Afirka ba dutsen da ya girman shi kaga yadda manyan koramu suke gangarowa manyan rafuka suke gangarowa daga kan wannan dutsen tafi yankin Kashmir can kasar indiya akwai tsaunukan Himalaya duwatsu ne waɗanda ake hasashen duk duniya ba waɗanda suka kai girman su da yawansu to su ma yau in ka je za ka ga ruwa ne yake gangarowa kan waɗannan duwatsu an gane yawa saboda haka ake cewa masu yawan shirya fina-finan indiya din nan mafi yawa suna yin shi a yankin kashmir don guri ne mai dausayi guri ne mai koramo nan ne fi ko ina furannin kallo ma'ana fulawoyi masu kyau masu kamshi a duk duniya babu inda ya kai wannan guri samun fulawoyi masu kyau masu kamshi yankin kashmir har yanzu yanki ne wanda indiya take mulkin mallaka ɓangaren shi kuma cikin Pakistan, ɓangare ne na musulmi. An gani ko? Ashe haga a cikin duwatsu, akwai waɗanda suke ɓulɓulo da ruwa, waɗansu duwatsun kuma suna ɓulɓulo da tafasasshen ruwa, ruwa tafasasshe za ka ga yana ɓulɓulowa, yana hayaƙi. Akwai duwatsun da ga dutsen ne yake cin wuta, har ya narke yadda ka san tafasasshe dalma, kamar irin masu tukunya karfe ɗin in suke narka wannan aluminium yana zaɓaɓɓaka to wallahi haka za ka ga dutsen ya narke yana zaɓaɓɓaka yana malalowa haccin garuruwa yake haccin garuruwa yake garin ke kusa ya malala gurin ya kashe waɗansu wasu a gudu a gurin a gani duwatsu kenan hantar Allah kenan amma ga zuciyar ɗan adam ta ƙeƙashe har dutse ya fita sauƙi har dutse ya fita sanyi wa inna minha kuma akan samu daga cikin duwatsun lama ya habidu min khashiyatullah kaga daga sama ya gangaro ƙasa dan tsoron Allah da can yana kololuwa tsoro da feni ba wanda ya turo shi wata rankurin ka zo ka same shi ya gangaro ya sauko ƙasa dan kaskantar da kai zuwa ga Allah kai wa mallahu bi gafilin amma amalu wallahi Allah bai rabkana fa akan abin da mutane ke aikatawa amma ga zukatan mutane sun ƙiƙashe musamman banu isra'ila har duwatsu sun fi su taushe don haka altabaraka wata ala yake cewa lau an zalna hadal qur'ana ala jabali la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min kashiyatillah. wallahi da Allah ya saukar da alqur'anin nan akan dutse zaka ga dutse ya da gargaje ya niki ya zamo gari don girmama abin da Allah ya saukar mashi yau sai ga alƙur'anin nan Allah ya saukar da shi akan ɗan adam mafi yawa an addace shi ana karanta muna muna ji daga kunnen dama zuwa na hagu muna karantawa raɗau amma kuma aiki da shi yana gagarar mu mu karanta mu karantar mu fahimta mu tashi abin da aka ce kada a yi cikin Alƙur'ani, ko mu tafi mu aikata haka muke mafi yawa ko ba haka ba haka rayuwar take waɗanda muka yau inda a ce mun ƙware wajen bin alƙur'ani sau da ƙafa kamar yadda muka ƙware wajen neman naira wallahi da rayuwa ba ta kasance haka ba da rayuwar da bambanci ashe zuciyar ɗan adam babu abin da ya kata kan garewa babu abin da ya kata sandarewa irin wannan da yawa za a je makabarta bawan Allah ya rasu wajen jana'iza a nan ake ma wani sace waya a sace ma wani waya an sha ganin irin wannan yanzu shi wanda ya sace waya gurin jana'iza yana ga shi ya tsira kenan guri ne wanda wa'azi ne karara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ban muna za guda biyu annadiqu wa samitu yace mai shiru din ita ce mutuwa duk in aka ce an yi mutuwa to ya kamata ta mutane su saduda duk komai mutane su koma cikin hayyacin su a koma ga Allah in ma da an rabu da dan nisa to yanzu a dawo ka tuna wanda ya mutun nan fa mutum ne irin ka, kila ma ka san shi kila ma akwai wata hudda tsakanin ku da shi ka tabbatar ya fi ka wani abu To ashe kai ma fa tana tafa kanka irin yanda kuka rako shi kai ma za a rako ka ya sa ka sadu da ka gyara halayenka ka ɗan yi sanyi ko da na kwana biyu da kuma daidai lokacin jana'izar lokacin ake sata wayoyi lokacin da ake jana'izar lokacin ake komawa waje ɗaya ana hirar duniya kaji a makabta ana dariya ana shewa haka muke ko ba haka muke ba zancen siyasa bai dakatawa da an gama sallahi a tsora har a je makabarta a dawo ana tattauna labarin yadda za a yi wani tuggo yadda za a kadawa ne yadda za a dauki kafar shi yadda za a damfare shi da an dawo wajen zaman ta'aziyar kuma sai a tsora kaji ana darira ko ana taɓa hannu a gidan mutuwa ina kekashewa zuciyar ta kai kamar wannan Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka ba mu ikon gyarawa zuciyar dan adam ta fi komai iya kashewa ga ta kuma Allah ya saukar mata da alqur'ani alqur'anin nan Allah ya ce wallahi da kan dutse aka saukar da alqur'anin nan da dutsen nan ya dagargaje da dutsen nan ya nike min khashiyatillah dan tsoron Allah Allah ya zaɓi ɗan adam ya saukar mana alqur'anin ga shirɗau a bakinmu, ga shirɗau a kawunanmu, mafi yawa an haddace har ƙananan yara har mata sun haddace alƙur'ani amma kurin an haddace da aje musabaka a ciwo gasa ko a rera kurin a ce ai karatu saiwa ne ko karatu sewanci, ko ya zama abin alfahari cikin rayuwa eh, ya'ya na kaza sun haddace alƙur'ani ai wani gashi na akwai ƙoƙari ya haddace alƙur'ani shikenan mu zama abin faɗa amma aiki da mai alƙura yake karantarwa ya zamo da muna karanta ana wa'azi ana tafsirin shi yanda ka san ana ba mu labarin mutan da ne yanzu duk wannan magana da muke yahudawa kaza yahuda gani muke hoda abin ya tsaya kansu ne ko mu mun yi irin wannan ba komi ba da mu ake ba subhanallah sun qasat qulubukum min ba'd zalika fa hiya kal hijara duk bayan an gama jin wa'azi duk bayan mun gama karanta alkur'ani sai zukata mu su ƙara ƙeƙashewa yanda ka san duwatsu har ma sun fi duwatsun ƙeƙashewa wallahi wata rana mun je wata jana'iza mun je jana'iza da safe wajen karfe bakwai mutumin da ya rasu sananne ne waɗanda muka je jana'izan na mafiya da an san shi a wajen jana'izan nan sai ga wani mutum wai da rediyo ya zo wajen jana'izar makabartar ya ja area yana sauraron labarin BBC kada labaru ya kuce mai subhanallahi ko me zai ji a gani ke kashe wata yawa ai ban san sanda na ce mishi na ce bawan Allah ai da gida kai zaman ka da yafi maka dan ba dole bane ke ka zo me ya kawo ka ba dole bane ke ka zo kai zaman ka gida ka ji BBC din ka yafi ma alkhairi ya ja area cikin mutane ana ta labarin BBC ka gani Allah ya kyauta yau mun bai da irin wannan jana'iza da ta'aziyya yanda ka san biki in aka yi wani mutum rasuwa kokari nake in na je jana'izan nan ya ganni idan ya ce ya ganni ai ban gawa nan ba ina yake ga to sannan ku Allah ji kan shi Allah ga wai dan dai ya ganni kaga ba dan Allah ba to babu lada sai ma zunubi za mu dawo da shi matukar aka yi wannan da wannan niyya shi sa kullum mukan irin wannan nasiha in muka je jana'iza mu kyautata zaton mun je ne dan neman ladan Allah ba dan wane ya ganni ba an wa wani rasuwa bari in je in mai ta'aziyya dan kada mu haɗa kasuwa in ji kunya ashe kaga ba dan Allah kai ba zakata sun kekashe mu yi dan Allah wallahi mu yi dan Allah manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya je aka yi sallar jana'iza da shi ya samu lada kwatankwacin girman dutsen Uhud in ya raka zuwa makabarta ya ƙara samun wani ladan kwatankwacin wannan shi yanzu ko zinari aka ce za a kai ko naira wannan yayin banzan ko tarin naira aka ce za a tara ma naira kwatankwacin dutsen kwatarkwashi saboda Allah kai abin da zai bata maka wannan aiki ka yi sakacin da za ka yi wani aiki a ce an soke to bare dutsen Uhud kuma bare lada ba naira ba ba zinariya ba an gani ka yi wani abu haka kurin ka take kashe ka ɓata wancan ladan kurin dan wata bukata dan wani ya ganka to ya ganka ya maka me me zai baka ba abin da zai iya maka Allah ya kyauta akwai kurakurai ga sun dibi tari muna ta aiwatarwa amma kowa na shi yake takewa ya da kokarin hango na wani to mu gyara kullum in aka ce mun zo karatu to mu kalli namu laifuffukan su tsare mana gaba su tsare mana ido mu yi ƙoƙarin gyarawa mu nemi taimakon Allah dan mu gyara Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ya ce zukatan Yahuda sun kekashe to ba su kadai ba mu ma abin ya shafe mu akwai abubuwan da muke waɗanda suke nuna mu ma namu zukatan sun kashe Allah ka ba mu ikon gyarawa waɗannan kurakure namu dan haka Allah tabaraka wata ta'ala yake cewa me يحرفونه من بعد ما ya وهم يعلمون نعم الله تبارك وتعالى يتو ينزو يقوم مني an أن يؤمنوا لكم masu irin wannan ɗabi'a kuke tsammanin za su yi imani da ku, za su yi imani da addinin Allah sau da ƙafa, kai ba zai yiwu ba. Wa kada kana fariqun minhum da yawan fa daga cikinsu ya sama una kalam Allah sun san labarin sun san zancen Allah sun karanci attaura sun fahimci attaura aiki da ita ne suka ƙi sun mai harrifu lahu min ba'di ma akaluhu sun suke karkatar da abin da ke rubuta cikin attaura bayan sun hankalce shi bayan sun fahimce shi wa ya alamun kuma suna sane kaga da abin da Allah ya zargi Yahudawa kenan sun san attaura ciki da bai amma sun yin aiki da attaura an gane wannan ko me ya Allah yake ce eh, eh, ka masallin himari ya hamilu asfara ka masallin himari ya hamilu asfara kamar jaki ɗauke da kayan littattafai an gani ko kamar jaki ɗauke da kayan littattafai haka suke sun san attaura sun yin aiki da ita sanin su ya amfane su wallahi bai amfane su ba to mu kada mu zamo kamar su in mun san alƙur'ani mun ji alƙur'ani to mu aiki da shi in ko muna jin alƙur'ani yana bi ta bayan mu yana wucewa karatunmu daban aikinmu daban mu ma mun zama irin su kenan Allah ya kyauta Allah ya ce waɗannan ba za su yi imani ba domin wanda bai sani ba yake saba kan kuskure to shi ne in an mai wa'azi yake ratsa shi ya gyara amma wanda ya san abin da yake ba daidai ba ne ya san ga inna daidai din cin take san zuciya kurin ya sa yake bin abin da Allah ya ce to yana da wuya kai mashi wa'azi ya fahimta to duk abin da zaka faɗi wajen wa'azi ai ya sani ya ma fi ka sanin wani abu da gangan ne ya karkace ya za ka yi da shi ba yanda za yi da shi dan haka Allah ya ce a faɗa da ma'ona ay yu'minu lakum kada ku taɓa tsammanin za su imani kada ku taɓa tsammanin za su raya, za su imani wa kada kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah domin mafi yawa daga cikin su suna sauraron littafin Allah sun san attaura ciki da bai sun mai harrifunahu sannan suke karkatar da fassara attaura min ba'di ma bayan sun fahimce ta wa hum ya'lamu kuma suna sane Allah kyauta har ga ma waɗansu ababen da suke a cikin addinin nasu don dai ƙara nisanta ga addinin Allah. Allah ya ce mai

فتح الله عليكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون نعم وإذا لقوا الذين آمنوا da zaran sun haɗu da waɗanda suke masu imani na gaskiya ƙalu amanna ita ce ai mu ma mun yi imani wallahi abin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zo muku da shi gaskiya ne addinin nan addinin gaskiya ne alqur'anin nan alqur'ani ne daga Allah littafi ne na Allah ku rike shi da kyau haka yahuda suke faɗi masahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sun haɗu da su su da su suna tattaunawa amma wa iza a ba'ruhum ila baari in sashen su ya koma ga sashe suka koma wajen mitin mitin din su yahudanci yahudawan da yahuda suka haɗu ƙalu sai shugabannin su rika kokkofa yara. suna ce musu a atuhaddisunahum bima fataha Allahu alaikum dan me kuke ba musulmi labarin abin da Allah ya nuna muku dan me kuke cewa babu shakka kun gani cikin attaura abin da Muhammad ya zo da shi gaskiya ne dan me kuke wannan kuskure ne ka gani ko suna nuna musu haka bima fataha Allahu alaikum li yuhajjukum bihi inda rabbikum kuna so su kafa muku hujja da shi ne gobe kiyama gurin ubangiji a ce ai dama kun sani da bakin kuma kun faɗa kuskure kuke dan me kuke faɗin wannan afala ta'qilun dan me ba ku da hankali ne dan me ba ku da hankali ai wannan sirri ne ku ɓoye Allah ya ce awala ya alamu to ba su sani ba ne ko da sun hana na ƙasa da su su faɗi ko da sun hana waɗansu rika faɗin inda gaskiya take to in ba su sani ba su sani la ya alama ma yasirruna wa ma Allah ya san abin da suke ɓoyewa ya san abin suke bayyanawa kuma zai tona asirinsu ne ko ba daɗe ko ba jima ko su fito su faɗa ko kada Allah sa su fito su faɗa to Allah dai ya sani kuma sai ya tona da mai amfanin maɓoyewa saboda haka duk inda aka yi wani muku-muku aka yi wata ciwa-ciwa ko ba daɗe ko ba jima sai Allah ya tona asiri wallahi sai Allah ya tona asiri Allah ya kyauta wata rana wani daga cikin malamanmu wani mutum ya same shi ma'aikacin gwamnati ne ya kawo ƙarin shugaban shi shi sakatare ne a gurin shi kuma shugaba yana cin shi ne matsayin shugaba magana fita wajen shekara kusan 20 yanzu haka Allah ya gafarta musu duk sun rasu shi ne sai yake ce mai ala gafarta malam za mu yi rikici da wani ya faɗi sunan shugaban shi ya ce me ya faru ya ce wallahi ka shiga tsakani in ba haka ba to za mu yi rikici me yake faruwa ya ce malam wasu kuɗi ne miliyan ishirin ya sa ni ne ta rubuce rubuce na ɓatar da sawun kuɗin nan aka tabbatar sun ɓata miliyan ishirin ɗin nan wai da ya tashi kurin sai ɗauko miliyan uku ya bani saboda haka wallahi ba zan yadda ba <laughs> an gane wannan ko malam sai hikima ya ce in uwa ne ka yi haƙuri nawa ya baka ya ce miliyan uku ya ce to ka yi haƙuri da miliyan uku nan ka san dalili idan Allah ya kai mu gobe alkiyama miliyan uku nan kaɗai za ka dawo da ita <laughs> in ko ya ƙaro ma to ka ƙara ma kanka nauyi ya ce Allah malam ya ce wallahi ku <laughs> an gani ko ai sai ya sace sai ya sace ya ce to mune uku ma zan mai dace ce da ya ma dai da ya fi maka an gani ko Allah ya taimaka Allah ya ce mi wa minhum Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Wa minhum akwai wasu kuma daga cikin su Yahudawan nan ba ummiyuna ba su da ilimi, jahilai ne fitik, la ya alamunar kitaba ba su ma san attaurar ba, ba abin da suke bi illa amaniya sai kurin zace-zace, ƙarerayi, shi suke bi, wa inhum ba komai suke kai ba illa ya zunnun face zato. komi da zato suke yanke hukunci ana zaton kaza kaza ne sai su yanke hukunci a kai mafi yawan Yahudawa akwai irin waɗannan cikinsu to cikin kowane ba'ari ma na mutane akwai irin waɗannan hatta cikin musulmin akwai ‘yan bani na iya waɗanda suke wa malanta shiga me ake cewa shiga shara ba shanu haka sai su daɗa kansu su ta fatawa su ta ba da hukunce hukunci su ma ai sun ji wani kurin kasa zai samu na wani malami ya zauna ya fahimta sai ya ci gaba da yaɗawa shi ma ya zama malam <laughs> Allah ya kyauta ba komai suke hukunci da shi ba illa zato illa ci faɗi an gane wannan ko Allah ya ce fawailo to tsananin azaba ya tabbata lillazina yakatubuna alkitaba bi aidihim ga waɗanda suke rubuta littafi da hannunsu bisa san zukatansu sun mai ya na haza min indillah sannan su koma suna kirarin wannan abin suka faɗi haka Allah ya ce shari'a ce daga Allah kurin suna wannan ne liyashtaru bihi samanan kalila don su ɗan samu girmamawa da jin daɗin rayuwar duniya a girmama su a ce sai wani bai wuce wannan ba bai wuce wannan ba wa lahum tsananin azaba ya tabbata a gare su mimma katabat aidihim saboda abinda hannayen nuna suka rubuta wa wailul lahum kuma azaba ta ƙara tabbata a gare su mimma ya kasibun a bisa abin suke aikatawa na shirme Allah ka kare mu suna karkatar da attaura su yahudawa duk wani abu wanda zai nuna alqur'ani gaskiya ne a cikin attauran to sukan canza mashi karatu sukan canza mai fassara ya tabbata a hadisi kamar yadda ya fito daga imamul bukari. hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari shida da talatin da biyar muslim ya fitar da hadisin da lamba ta dubu uku da ɗari shida da cisi'in da tara hadisin abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya ce annal yahuda ja'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yahudawa tawagar yahudawa sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa lahu suka ambata ma manzan Allah cewa anna rajulan minhum wa mar'atan zanaya wani mutum cikinsu da wata mata sun yi zina, suna so a yi musu hukunci da irin hukuncin attaura. Faƙalahum Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce musu, Ma ta ji duna fi taura fi sha'anar rajami, to kuka fahimta cikin attaura, akwai hukuncin jefewa ga wanda ya zina in ya zama katangagge ko ko babu. Faƙalo na farihuhun wa ya jale duna aka ce a'a mu a cikin attaura babu wannan ba magana jifa abin da ake dai akan ɗan tozarta su a ɗan yi musu ‘yan bulaloli a cikin attaura abin da ake kenan faƙala abdullahi bin salami wani mutum abdullahi bin salam wanda asalin shi bai yahude ne malami na cikin yahudawan amma tuni ya karɓi musulunci yana gurin sai ya ce kazabtu ƙarya kuke ƙarya kuke inna fi harajam akwai ayar jifi mazinaci da mazinaci a cikin attaura fa atu bit taurati fa nasharuha aka zo da attaura aka buɗa fa wara ihdahum yadahu ala ayatir rajami aka ci gaba da karantowa da aka zo daidai inda ayar jefewan take wani sai ya dora dan yatsan shi akai aka karanto bayan aka tsallake aka karanta gaba abdullahi bin salami yana ji sai ya ce a ya ce irfa ya daga hannunka daga hannunka bayan an karanto abin da ke gaba da baya sai ya ce irfa ya daga hannu fara fa ya ya daga hannu fa iza fihi fa iza fiha ayatul rajmi sai ga aya karara a cikin at-taura ana jefa mazinaci fa qalu sadaka ya muhammad suka ce ya kafa da gaskiya ya muhammad fiha ayatul rajm akwai aya jefa cikin at-taura fa amara bihi ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam farujima annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce to tunda haka yake a cikin shari'a ku a jefe su aka kuma jefe su an gane wannan ko to haga al'ada su ce duk abin da ya magana ya dace da alqur'ani to suna ƙoƙarin su karkatar da shi kamar yadda wannan ayar rajam ta zo a taura amma kaga suka ce bata zo ba da aka kure su za a karanta suka dora hannu akai dan su yi baddabami to haka suke kullum ko yanzu abin da ake magana wai gwamnatin america. tana nan tana ma shirya wata doka za a kawo ma Najeriya a tilasta ma gwamnatin Najeriya duk jihohin da aka yi shari'a din nan a sassoke su tun daga Zamfara, Katsina, Sokoto, Kano, Bauchi, Neja da jihohi da yau suka kaddamar da shari'a 'yan shekarun baya din nan wai za a shirya wata doka daga Amerika kuma a zo a soke wannan shari'a to ina amfanin 'yan majalisun dokoki namu ga da su guda biyu ana ta biyan su albashi in abin ra'ayin 'yan Najeriya ne to su waɗannan majalisu namu ai su ya kamata su yi dokar ko kuwa waɗancan 'yan majalisu na mu muka zaɓe su ba mu muka to ina ruwan su da mu ina ruwan mu da su za su yi mana doka ji wani jibin ƙarfi an gani ko eh, ji wani fin ƙarfi wai daga can za a yi dokar a ƙaƙa ba muna a zo a sauke waɗannan jihohi da suka kaddamar da shari'a a soke abin mamaki ɗazin da nake jin hatta ita ƙungiyar kan ƙungiyar kiristocin najeriya ta fito ta ce gaskiya in aka yi haka to fitin da za ta biyo baya ta fi sokewa in aka ce a soke shari'a daga wa'in jihohi to abin da zai biyo baya sai ya fi abin da ake ciki yanzu su ma kan ba su yadda a soken ba ka gani Allah ya kyauta Allah ya ƙara dai taɓa ka abu da ke shi ne daidai wayannan kamar na faɗi muku jiya wallahi duk kullakullan yahudawa ne duk kullakullan su ne yau su suke so duk inda gugu gugu gugubun musulunci yake ya za a yi a ɗaure shi a dai koma yahudancin zalla domin sun gama da kiristanci kiristoci yanzu ba su da wata hope sai abin da yahudan duniya suka ce da haka musulunci ne ke da abin cewa dan musulunci ne yake da gwamnati musulunci akwai tsarin mulki cikin shi akwai tsarin gwamnati cikin shi ka manta lokacin da turan mulkin mallaka suka zo Najeriya musamman arewacin Najeriya sun samu gidajen sarakuna na arewa duk abin da ake nema akwai akwai shugaban ƙasa a wannan lokaci shine sarkin musulmi shi ke naɗa dukkanin sarakuna na arewacin Najeriya a matsayin shine shugaba akwai gwamnoni su ne manyan sarakuna Kano Katsina Zazzau Daura da sauransu matsayin gwamnoni suke a cikin abin da tsarin shugabancin akwai gidan yari akwai alkali akwai hukunci lawali da sani wanda ake cewa lawali da sani shine constitution din da ake hukunci da shi a dukkanin kotuna da shi ake shari'a muku mukutasar kenan ko da shi ake shari'a akwai sojoji dakaru na masu tsaron ƙasa akwai 'yan sanda su ne dogarai a gani akwai gidan yari akwai dukkan tsarin da ka sani na mulki akwai shi ma'ana dai musulunci ya tattali kowane irin tsari wanda zai iya kafa gwamnati kuma ta dore musamman tsarin tattalin arziki ko yanzu ai akwai tsarin banki na tattalin arziki ko gashi nan ana bankin musulunci kuma gashi nan an mana ja'iz bank ko da sauran bankuna har ƙasashen turai suna amfani da bankunan musulunci a shi musulunci musulunci da kowane irin tsari har tsarin mulki har tsarin abin da tsarin tattalin arziki tsarin kuɗi tsarin komi musulunci hiri a koya gurin shi to wannan shi yasa yahuda suka tsani musuluncin domin yana iya mamaye duniya amma kiristanci ba su da irin wannan tsare-tsare babu yanda za a ce an kafa wata gwamnati za a yi shari'a da shari'ar kiristanci bai yiwuwa ina fata kun fahimce ni sanda aka so mu kafa shari'ar musulunci a arewacin najeriya aka samo daga zamfara ta yi naso katsina ta tafi neja ta tafi kano ta tafi sauran jihohi su Bauci. a lokacin akwai jihohin kiristanci waɗanda kiristoci ne mafiya yawa 'yan jihar gwamnoninsu da mutanensu ba su yarda ba sun buga sun kaɗa sai rai aka samu tsarin mulki ne ba kowace jiha dama ta ƙaddamar da shari'arta inda zai yiwu wallahi da an samu wata jiha sun yi tsarin mulki sun yi shari'ar kiristanci ya suka kasa domin ba zai yiwu ba to da wannan ne yahuda sun riga sun gama da su sun san ba yadda za addinin kilta ya kai labari musamman na yanzu wanda an gurɓata shi ba za su iya kafa gwamnati ba ko gwamnatin local gamma da tsarin kiristanci ba zai yiwu ba bare su kafa jiha bare su kafa ƙasa shi ko musulunci yana iya kafa gwamnatin tarayya an yi gwamnatoci na musulunci a tarihin duniya kuma sun yi adalcin da har yanzu ba a maimaita irin shi ba to wannan ne ya tsone musu ido da haka suke ta ƙoƙarin ya za a yi duk inda aka ce musulunci yana yana su yi ƙoƙarin dakule shi in sun kasa dakile shi to su yi ƙoƙarin ruguza shi ko da ƙarfin tuwo abin da suke yi kenan to kuma ta Allah ba ta su ba yuriduna an yadfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafiruna Allah ka taimake mu Allah ka ne ta kan shiriya abin da makaranta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe muna za mu dakata a nan sai in Allah ta baraka wata ala kai mu gobe sai mu dora daga inda muka dakata mu ƙara jin da wani shirbici da ƙeƙashewa zuciya na Yahudawa dan mu san ko su wane ne Allah ta baraka wata ala ya taimake mu Allah ya sa albarka a rayuwar mu mallam ya ce akwai ta wa wa rahmatullah na'am Mm. Na'am. Mm. Babban magana. Allah ya kyauta wata mata ce take tambaya ‘yan uwa tana al'ada ta kwana uku duk wata haka take yi sai ta ji aka sa mata wai wata roba wacce take hana haihuwa to daga sa wannan roba kuma sai yanzu al'ada hita kuma hita kwana goma to shi ne take tambayar shin yanzu wajen al'amarin ibada kowane wata kwana uku nan za ta riƙa cirewa ta yi eh, matsayin na al'adarta Koko kwana goma za ta kaiwa tambayar kenan ko haka take koko na canza to alhamdulillah to amsar da kenan malamai sun kai sun koma wajen irin wannan jone-jone da ake yi ina fata ana fahimta a takaice wajen irin wannan kwana goma za ta ɗauka na al'adarta ita ta jama kanta kamar azumin nan ita ɗauka hita kwana goma ta azumi ba ko bayan sallar hita rama an fahimci wannan ko amma in wajen idda ne wajen idda sai mace ta sha wani magani dan jini ya zo ko ta yi wata dabara dan jini ya zo to ba a kirga wannan kuma a matsayin jinin da zai karar da idda amma ta wajen azumi ko wajen ayyukan ibada ta sha jinin ya zo in dai jinin ne ya zo jinin ne bai canza ba shi ya ci gaba da zuwa to haka za ta ɗauke shi na kwana goma nan kwana goma za ta ɗauka tana al'adarta ko ma ya wuce haka matuƙar bai wuce goma sha biyar ba wannan kenan sannan kuma ta ja kanta fa waɗansu cututtuka wannan alama ce ta ja kanta wani ciwo wanda kuma ko ba yanzu ba nan gaba zai dame ta irin wannan sanye-sanyen robobin ba su da wata fa'ida bai hana abin da Allah ya kaddara ya faru ko ba haka ba sannan kina jefa kanki da cikin haɗari bayan nassin alƙur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kada ku jefa kawuna ku cikin halaka duk abin da zai ja maka halaka to kada ka jefa kanka ciki domin akwai hukuncin da ake gani ma kamar ko ka kashe kanka ko ka taimaka wajen kashe kanka wajen irin wannan yanzu wannan jini da yake zuwa jininki ne fa yake kwararewa an gane wannan ko jininki ne yake wucewa Allah tabaraka wa ta'ala kadara miki kwana uku gurgurne zaki iya kin zo kin kara jama kanki wata fitinar kin ƙara jama kanki wata fitinar wai ke kada ki haihu yanzu wani yana nan wallahi so yake ya samu aihuwar ma haihuwa yake nema ido rufe to ki Allah ya baki har baki so an gani ko to jama kai ne fitina waɗannan shaye-shayen magunguna da waɗannan sanye-sanye robobi da matan mu suke wallahi wallahi hadari ne kuma jefa kai cikin hadari ne tunuqu bi aidikum ila tahaluka yana jefa cikin hadari mai girma ko yanzu abin bai tambaye su ba in Allah ya bar tsawancin kwana ki sami yan shekaru nan gaba ki so mu tsufa ki gani sai ki rena kanki sai kin yi da kin sanin sanya wa'annan robobi saboda ka dan Allah mata ku tsayan da Allah halice ku haihu wannan Allah yake badawa wani ne ma yake ma ido rufe bai samu ba to ki Allah ya baki kuma duk wannan jona jonen wallahi bai hanawa bai hanawa dan ya samu an gane wannan ko Allah kenan Allah ya taimake mu Allah ba mu ikon gyarawa akwai wata tambayar to towa <laughs> wai mai tambaya ya ce ya halatta a ba mutumin da ya mallaki miliyan ishirin zakka tambayar kenan ya danganta a irin society ɗin da ake a wata ƙasa ko a wani yankin ko a wani gurin miliyan ishirin ba kuɗi ba ne mai miliyan ishirin talaka ne amma mu dai a nan yankinmu an gane wannan to mai mili ishirin sai dai ya bada eh, inda dai ya sani nan yankinmu mai mili ishirin to sai dai ya bada ya kamata a ba waɗanda suke ƙasa da shi ga mu nan da yawa ko ba haka ba yawa ga mu nan da ɗimbin yawa to a ba waɗanda suke ƙasa da shi akwai kutewa yau mai akwai fakirai amma a waɗansu guraren fa mai miliyan ishirin ba mai kuɗi ba ne an gane wannan ko yauwa don haka in a irin wannan yanki ne namu na ƙasar ne musamman najeriya to gaskiya mai miliyan ashirin bai kamata a bashi ba shi ma ya bada yauwa a ba waɗanda ke ƙasar shi don gamunan da yawa amma in wani guri ne inda su kuma miliyan ashirin ba kuɗi ba ce ana iya bashi allah ya taimake mu wai malam rawi allah ya ji ƙanshi ya ce wai in allah ya kai mu gobe kiyama magana ce fa yake ba tabbas ba ne ya ce wai idan an zo ana bincike wai da an taso ka da kabari aka ce daga ina ka ce daga Najeriya da ce to wuce aljanna an gama maka hisabi tun a duniya <laughs> Allah ya kyauta da Allah ya kawo shi wannan zamani da ya yi kallo mu <laughs> da ka ce daga Najeriya ce to wuce aljanna an gama maka hisabi tun a duniya duk masifar da za a sha ka gama sha na'am malam da kake cewa ta akwai ‘yan uwa waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala suke bar addu'a daga gare mu, wata baiwar Allah tana neman addu'a ba ta faɗi bukatun ba to Allah ya san bukatun, Allah ya sa albarka ya biya, yin kuma wani abin tsoro da to Allah ya kawar da shi, sannan wasu bayan Allah kuma suna bar addu'a sun sai mota, Allah ya sa musu albarka ga wannan mota, Allah ya tsare musu, Allah ka sa albarka ga wannan mota, Allah ka tsare ta, da sauran masu motoci gaba ɗaya Allah ka tsare musu, Allah ka sa albarka cikin dukiyar da kake bamu Allah ka tsare mana. Allah ta wa ta'ala ka ba mu gidan aljanna kamar da na ji wani mutum ya abin nan ko wala kuma santo kanka hema da aka tafi haka nan na'am kamar yadda ake sauke mashi ban ji ba wahayi na'am shi ma annabi isa haka ake saukar mai da wahayi haka tambaya take ko malam yana tambaya ne kamar yadda ake saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wahayi shin shi ma annabi Isa haka aka saukar mai da wahayi haka tambayar ka take ko to ga amsa na eh a'a ka fahimta <laughs> ko sai na yi ƙarin bayani na ce eh kuma na ce a'a yawwa annabi Musa annabi Isa da sauran annabawan. an ba su littafin su ne jimlatan gabaki ɗaya a rana ɗaya a lokaci ɗaya haka Allah ya ba annabi Musa a taura ka fahimci wannan ko wannan kenan haka annabi Isa aka ba shi injila jimlatan gabaki ɗaya a rana ɗaya a lokaci ɗaya shi ko alƙur'ani mai girma sai aka ajiye shi a wani guri ake ce mashi baitul izza sai aka rika zuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi kaɗan kaɗan sura sura aya aya gwargwadon abin da ya faru gwargwadon abin da ake da bukata cikin shekaru 23 aka gama wannan aiki kaga inda suka bambanta kenan kaga an yi annabi Musa wahayin attaura amma dunkule ga baki ɗayanta an yi annabi Isa wahayin injila amma dunkule ga baki ɗayanta an yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wahayin Alƙur'ani, amma mutafarriqan kaɗan kaɗan a hankali a hankali ina fata ka fahimta haka duk wahayi ne amma sai dai bambanci wajen saukar wahayin shi manzon Allah ba sau ɗaya aka saukar mai ba an dinga saukar mai da shi lokaci bayan lokaci har cikin shekaru 23 su haka rana ɗaya aka aka gama ka fahimci bambancin ina fata malam ya gane to na ce eh ne domin su ma wahayi ne na ce a'a ne domin wajen bambancin yadda wahayin ya zo Allah ya taimake mu malam ya fahimta ko to Allah ya taimaka Allah ya ƙara muna fahimta Allah ya ba mu lafiyar zama lafiya da ƙaruwar arziki da kwanciyar Allah ka sa da baka cikin abin da muke karanta ka bam ikon aiwatawa ya Allah Allah ka nuna mana kurakura mu ka bam ikon gyarawa Allah ka ba mu ikon gyara kurakura mu kafin mu mutu Allah ka ba mu ikon tuba daga kurakura mu kafin mu mutu ya Allah Allah ka kaddara mu shiga aljanna ya Allah Allah ka tara mu gidan aljanna gobe kiyama ya Allah Allah ka ba kasar mu zama lafiya Allah ka ba kasar mu zama lafiya Allah ka ba musulmi zama lafiya a duk inda yake a duniya Allahumma rabban atu fusana takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha faghfir lana rabbana warhamna subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk tabaqbal minna innaka antal wahhab al fatih